Assalamu alaikum warahmatullahi barka Barkamu da sake saduwa. Yau mun kawo muku wani airdrop ne wanda zaka iya zuwa kai claiming ɗinsa. Don haka yanzu za mu din ku ta yadda za kai claiming ɗinsa. Abu na farko da za mu yi shi ne bari mu je MetaMask ɗin namu. Sunan shi wannan airdrop ɗin da za mu claiming shi ne Fefe. Akwai Pepe, e, e wanda ya tashi kwanan nan. To akwai kuma rival ɗinsa da ya fito wanda ake ce mai Fefe. wanda duk da dai bana ganin project ɗin zai yi wani abun a a gani to amma tunda wannan airdrop ne mutum zai iya zuwa ya yi sannan kuma ya swapping ɗinsa tunda yanzu an fara trading ɗinsa abu na farko da za mu yi shine bari mu fara zuwa mu yi switching ɗin network mu zuwa arbitrum 1 yawa sannan kuma sai mu je browser idan muka je browser a nan wajen za ka iya buɗe sabon tab a browser naka sai kuma kai sacin a sunan website din shi ne fefe.tech yau wannan shi ne sunan website din da ake claiming din airdrop din yawa bayan shi website din ya budu abu na farko da zaka yi shi ne kai connected ɗin wallet ɗinka bari in fara disconnecting ɗinsa sai in sake connecting yawwa yawwa ga total supply ɗin da suke da shi na sannan kuma wajen 14 days ina ga duk wanda bai claiming ba za su yi burning sa um, ga iya adadin wanda aka yi claiming nan sannan kuma wanda suka suke zama eligible for wannan airdrop ɗin shine wanda suka yi um, suka sami suka claiming ɗin ARB airdrop yawa su ne za su iya yin wannan uh, airdrop ɗin na fefe ɗin nan um, to yanzu bari mu connecting wallet din namu connect wallet yawa sai mu connecting so yawa ina kan ethereum ne to ina ga bari okay okay shi akan ethereum yake kenan okay to bari mu switch zuwa ethereum na yawa bayan mun switching yan sai mu connected din a mun connected din wallet din gashi nan ya ya connecting kenan sai mu sake danna connect again yawwa to kana danna connect idan ya connecting anan zaka ga adadin abun da yake available to you wanda zaka iya claiming yanzu a case million 22,297,857 tokens na wannan fefe ɗin su zan iya claiming yanzu bari mu danna claim um, ga shi nan suna magana estimated gas fee shine ten dollar za su caja idan ka danna nan za ka iya fourteen ma um, gas fee din ya yawa bari mu ga token ɗin gaba daya 22 million na take a kasuwa ko da ke tunda sun ɗora shi akan ethereum blockchain dole dama zai ja gas fee sosai bari mu ga price ɗinsa tukunna don shi kansa airdrop ɗin is it worth it oh, abuwa fefe gashi nan ya sauka da 30% barin amfani da converter ɗinsa in ga nawa ne adadin sa idan har na kashe 20 dollar um, sorry idan har na kashe 20 dollar na same shi eh, na kashe 10 dollar a gas fee to shi kuma 22 million nawa zai ba to kaga 22 million ga abin da zai mana 0.08 USDT kaga anan wajen babu airdrop kenan saboda ba zai ka kashe a ah, 10 dollar a gas fee sannan ka zo ka samu 0.08 u.z.t ba to don haka duk coin ɗin da um, za ka airdrop da ita to za ka yi considering ɗin wannan abun wannan lissafin za ka yi considering ɗinsa kaga akwai fita idan ka yi um, ka cira akwai fita ko ba fita yanzu dai kun gane idan ka yi din ɗinsa babu fita to shi ma wannan darasi ne wanda duk a ɓangare na hundred ɗin airdrop dole sai ka samu da um, dole sai ya kasance komai kana yin sa a lissafi in ba haka ba wani lokacin kai zaka yi losing ka ga which means da ka tsaya kana siyan sa um, kana claiming din shi wani airdrop ɗin da suka baka why not kawai ka je ka yi um, why not kawai ka je ka yi kamar siyan sa a wani waje idan ka siye shi zai fi masu sauki to ina ga um, ga masu so su dinga bibiyar airdrop haka akwai group ɗin da muke da shi a whatsapp group za ku yi joining a video description na zan ajiye link ɗin sannan kuma za ku iya subscribing da wannan channel ɗin domin samun um, videos kamar irin wa'innan sai mun haɗu a video nan gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh